ciyarwa a lokacin azumi akaram kalla bismillah da sunan Allah mai rahama mai jin kai salati da ɗaukaka da aminci su tabbata bisa shugabanmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da iyalansa masu daraja da sahabbansa yardaddun Allah da waɗanda suka biyo bayan su da kyautatawa har ya zuwa ranar sakamako hakika ciyarwa da shayarwa da tufatarwa da taimakawa yana daga cikin ayyuka masu mahimmanci da ɗan adam zai ci moriyarsu duniya da lahira duk mutumin da Allah ya bashi faɗaɗaɗɗiyar zuciya ya sa zama mai kyauta mai alheri to wannan mutumin Allah na son sa kuma jama'a na son sa Allah baya son rowa baya son ƙwauro baya son ƙuntatawa baya son matsolo kamar yadda baya son almubazziranci baya son alfahari baya son girman kai baya son takama Allah ta'ala ya faɗa a hadisi kudisi wanda Imamul Bukhari da Muslim suka rawaito Allah ta'ala ya ce ciyar ya kai ɗan adam kai ma in ciyar da kai hmm. ma'ana duk abin da ka ciyar da wani hmm. abinci ko ka shayar da shi ruwa ko ka tufatar da shi ko kai masa hanya ya samu wani girma ko wata ɗaukaka hmm. wanda kuma samun girman nasa ko ɗaukakar tasa ko yasa domin ciyar da abinci ba yana nufin kawai ka ɗau abinci ka ba mutum ba hmm. kai masa hanyar da zai samu sana'a ko ya samu ilimin da shi ma zai samu ya ci hmm. ai wannan ya mafi muhimmanci wata rana ka ɗora mutum akan hanyar da zai dinga cin abinci hmm. ya ma fi ka shi abincin sau ɗaya ko sau biyu ya sake dawo maka wato ka koya wa mutum kamun kifi hmm. ya fi ma ka ba shi kifin hmm. domin ka koya masa kamun kifi shikenan ya ka sallame shi sai ya je ci gaba da kamawa sannan annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wanda iyayewa mumini bakin ciki daga cikin bakkan cikin duniya Allah zai yaye masa baƙin ciki daga cikin bakan cikin lahira hmm. wanda ya sauƙaƙa ma wanda yake cikin kunci hmm. wato wani yana cikin kunci a rayuwarsa na magani ko na sutura ko na abinci ko na gurin kwana ko dai ya kuntata a wani bangare a rayuwarsa hmm. kuma kai za ka iya yin dalilin da zai zama an yalwata masa to Allah zai yalwata maka duniya da lahira wanda ya suturta musulmi suturan nan ta kaya ce ko sutura ce ta wani koren da ya ka suturce ka gyara mm. to Allah zai maka sutura duniya da lahira Allah yana cikin taimakon bawa matukar bawa ya kasance cikin taimakon dan uwansa mm. Imam Muslim ya rawaito wannan hadisi saboda muhimmancin ciyarwa da sadaka Allah subhanahu wa ta'ala yake turo mala'iku guda biyu su yi addu'a ɗaya mala'ika mummuna addu'a ya yi ga wanda baya yin alheri hmm. shi kuma ɗaya mala'ikan kyakkyawa addu'a yake ga masu yin alheri ɗaya mala'ikan yana cewa Allahumma a'ati fiƙan khalafan hmm. ɗaya yana cewa Allahumma a'ati sikan talafan kamar da yazo hadisin Bukhari da Muslim hmm. cewa babu wata rana da bayi za su wayi gari face mala'iku guda biyu sun sauka ɗaya yana cewa ya Allah duk mai ciyarwa to ka mayar masa ɗayan yana cewa ya Allah duk mai riƙewa mm. to ka asarantar masa mm. ma'ana duk wanda baya ci baya sha ta wani ya ce to ni gani bana alherin mm. kuma ga dukiya tana karuwa in ce ai ta banza ce tunda duk dukiyar da ba za ta jawo maka abu hudu ba to ba ta da amfani na farko kai akan kanka ba a ga alamar ci ko sha tare da kai ba Hmm. ba ga alamar ci ko sha ko tufafi mai kyau tare da iyalanka ba hmm. ba ga alamar ci ko sha tare da iyayenka da 'yan uwanka da makotanka ba hmm. to kaga wannan ai ba ta yi amfani ba gaskiya dai sannan na biyu duk dukiyar da ba za ta jawo maka farin jini da ƙaunar jama'a zuwa gare ka ba hmm. to ba ta da amfani hmm. jama'a su ji suna son ka suna kaunar ka saboda dukiyarka ba kai kaɗai take amfana ba hmm. su ma tana amfana su to wannan wato shine sannan duk dukiyar da ba za ta jawo idan wani abu ya same ka na asara ko na damuwa jama'a da yawa su taya ka da addu'a akan Allah ya tsare ka ya baka lafiya domin sun san baka lafiya ba su lafiya ne mm. kuma sun san karbe maka karbe musu ne no. domin Allah ya baka ba kai kadai kake ci ba tare kake ci da su mm. haka nan idan kuma ka rasa ba kai kaɗai ka rasa ba su ma sun rasa sun yi asara sun yi asara saboda haka in sun ga larura ta same ka za su yi maka addu'a akan Allah ta'ala ya yaye maka wannan don sun san samun ka samun su ne mm. rashin ka rashin su ne sannan duk abin da yake na dukiya wanda ba zai jawo maka bala'i ya ragu daga gare ka ba domin kuncin zuciya da damuwa ai yana daga cikin abin da dukiya take sa mutum mutum baya alheri mm. ga dukiyar ga daɗin ga gidajen ga motocin amma sai ga mutum ya rasa nutsuwa da kwanciyar hankali a zuciyarsa mm. kuma da asara ta same shi sai mutane suna Allah ya ƙara so da dama bai saba yi wa mutane dukiyarsa tasa ce kawai da ta 'ya'yansa ba mai cin wannan dukiyar to mai yin wannan addu'a ce ta mala'ika ta kama shi hmm. dan kada wani ya ce ni ban ga ina asara ba dan haka addu'a mala'ikan nan bata kama ni ce ai ta ko ina za ta iya kama ka hmm. ko ta kama ka kai ka ki amfana da dukiyar ko ta kama ka ta hanyar cire maka farin jini da alkhairi daga cikin zuciyar mutane dole dai wannan addu'a ta mala'ika sai ta kama wanda baya taimakawa al'umma da abin da Allah ya hore masa na arziki kamar yadda kuma duk wanda yake taimakawa al'umma sai waccan addu'a ta mala'ika din na Allah ya mayan masa da alkhairi ta same shi hmm. ko da ku ta masa da alkhairin nan ta fuskoki ne da dama ta wani ce to ani ina ta ciyarwa ina ta bayarwa gashi dukiyar ta ba ta yin haɓaka ba ta yawa hmm. sai mu ce tana yawa mana ai kana da duniya ne kana da lahira sannan watakila kana da gaba a cikin zuriyarka mutane sun sha haihuwar 'ya'ya masu arziki hmm. ashe arzikin da Allah zai ba su 'ya'yansu zai yi wa wasu arzikin da Allah zai basu su jikokinsu zai yi wa hmm. wasu arzikin da Allah zai musu shiriyar zuriyarsu zai yi da wannan arzikin ya mayan musu cikin zuriyarsu da arziki sakamakon wannan abu da suke yi na taimakon addini hmm. ma'ana dai ba za ka yi asara ba addu'an mala'ika tana amsuwa akan duk mutumin da ya zama mai ciyarwa ne mai taimakawa ne kamar yadda kuma ya kasance annabi sallallahu alaihi wasallama idan watan ramadana ya kama to ya fi kowa sadaka har sahabbai suna cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine mafi kyautan mutane kuma yakan kasance mafi kyauta idan watan Ramadana ya zo musamman lokacin da Jibrilu ya haɗu da shi suke maimaita tilawa ko suke tisa tilawar abin aka saukan masa a wannan shekara ko a wannan lokaci. So da kaga ashe kenan dama ce idan Ramadana ya zo mu yi amfani da shi wajen taimaka wa jama'a da abin da za su ci da abin da za su sha da abin da za su buɗe baki da abin da za su sauƙaƙa musu zafi da raɗaɗi na cikin damuwar da ake ciki hmm. a wani hadisi ma ya zo cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku warkar da marasa lafiyan ku da sadaka ma'ana yawan sadaka yakan nisanta mu da cututtuka hmm. kuma yakan sauƙaƙa mana raɗaɗin domin ka ba mutum abu ka ce a wa ɗan uwanka ne bai da lafiya hmm. addu'a ai kaga addu'a nan za ta taimaka kwarai da gaske wajen sauƙaƙa wa mutum raɗaɗin wannan abin mm. kuma za a sa soyayya tsakanin talakawa da mara lafiyan nan wanda za su dinga fatan dama ana ɗiban lafiya a ba mutum da sun ɗabi lafiya sun bashi domin lafiyarsa lafiyar su ce haka ne yake cewa ku katange dukiyoyinku da yin zakka wato yin zakka yakan katange dukiya daga asara ta duniya da ta lahira sannan yake cewa ku kuma tanadi addu'a da domin fuskantar bala'i ba sai bala'i ya sauka ake addu'a ba tun kafin abu ya same ka ka yawaita addu'a ka yi bankin addu'a ka yi ta tara ta rigakafi a rigakafi mm. ta hanyar yin addu'a tun kafin abu ya zo ta da in ya zo wannan addu'a taka za ta zamo hanya na warwaran wannan abu shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ce sadaqatu burhanu ita sadaka garkuwa ce mm. idan mutum yana sadaka to kamar ya shiga bayan wata garkuwa ne bala'o'i da yawa da masifofi da tashin hankali da rashin nutsuwar zuci da hare-hare da ake kai wa mutane a cikin zuciyarsu domin harin da za a kai maka zuciya a wargaza maka tunani a wargaza maka lissafi a wargaza maka nutsuwa da kwanciyar hankali a yafi kowane hari tashin hankali mm. to saboda haka yawan sadaka yakan nisanta wannan sannan bala'o'i da ake ciki a gari ko a ƙasa ko a cikin al'umma ko a cikin gidaje yawan sadaka da yawan aikin alheri shi ma yakan wato nisanta mutum da wannan mm. wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ba da labarin wani mutum wanda yake da gona mm. saboda haka sai wani ya zo sai ya ga hadari ya taso mm. sai ya ji a cikin hadarin ana cewa aje gonar wani a yi ruwa ya ji an faɗi sunan mutumin shi ko sai ya bi hadarin nan ya ga ina za shi so haka sai hadarin nan ya je ya yi ruwa a gonar wannan mutum Sura ka washe gari ya zo samu mutumin yake cewa kai ne wane ice eh da aka kasan ne ce jiya a cikin hadari wallahi naji an kama sunanka. Hmm. An ce aje ka ai ruwa. To me kake yi haka har ake kama sunanka a cikin hadari kuma ake cewa ai ruwa. Hmm. Sai ke cewa idan na shuka abin da na shuka a cikin gonan nan tawa. Hmm. To in na tashi ya fito sai raba shi uku. Kaso ɗaya sai in ware in cini ni da iyalaina. Kaso ɗaya sai in bayar da shi sadaka ga talakawa kaso ɗaya kuma in aje shi a matsayin iri wanda za mu sake shukawa idan lokaci na gaba ya zo hmm. to shi yasa Allah ya masa wannan alherin shi ma yake ko da ba a yi ruwa ba a wancan zamanin sai ya masa to kaga da ana irin wannan a wannan zamanin da wasu da yawa sun sha mamaki kaga hadari ya wuce ka ya tafi ta ka ko ya wuce ta ka ya zo taka mm-hmm. to kaga akwai tashin hankali jama'a za su gane a to ya ba ayi ruwa a gonar wani ba ce ai wani dama shi kadai yake ci mm-hmm. to Allah cikin rahamarsa yanzu da mai bayawa da wanda bayawa bayawar duk sai ayi musu ruwan dan Allah ya jarabce mu ya ga cewa an an maka alheri zaka sakawa wani kai ma dan uwanka da alkhairi hmm. ko kun an maka alheri za ka koma gefe ka yi amfani da shi kai kadai ai da ana haka ma yanzu malam sai wasu su shiga yin sadaka ba dan Allah ba shine ai kuma hmm. wani ma sai ta yin sadakar ba dan Allah in ko ba ai masa ruwa bai ce to an ce in ne sadaka za a mun ruwa eh. kuma gashi nayi ba ai mun ba <laughs> to kaga Allah cikin hikimarsa yanzu sai ake ba kowa da kowa domin a gwada shi a ga zai yi godiya ga abin da Allah subhanahu wata'ala ya bashi ko ba zai yi ba to haka nan ya tabbata a hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana ba mu labarin wani mutum shi kuma bashi yake ba mutane hmm. shi baya wani aikin alheri sai dai in bukata ta dame ka ka zo ya baka bashi ba ruwa hmm. in ka kawo bukata ka damar da kuɗinsa to wannan ma ɗin ai alheri ne hmm. domin wata ran wani ya taimaka maka kana cikin bashi ya baka bashin ka je ka biya ka in ka samu kai kuma ka daure ka biya shi ai shi ma alheri ne sosai kuwa to saboda haka rannan sai ya kwanta rashin lafiya sai kira yaran sai ya ce to ku je wanda duk nake bi bashi ku gaya masa cewa na yafe masa hmm. ni ma ko Allah ya yafe mu hmm. yaransa suka bi duk inda yake bi bashi suka ce to alhaji ya ce a gaya muku bashin nan da ake bunkutun da ba a samu ba dai to an yafe mm. shi ma yana fata abin da yawa Allah shi ma Allah ya yafe masa so da haka sai Allah ya ce wa mala'iku ku zama shaida na yafe wa bawana domin shi ma yana jin kan wasu to ni ne mafi cancanta da na ji kansa mm. shi ma ya wadata wasu ni ne mafi cancanta da na wadata shi da haka Allah ya yafe masa ya wuce da shi aljanna sakamakon tausaya wa bayan Allah da ya yi mm. to kaga ashe tausayawa da tausasawa da yin alheri da kyauta da ayyukan jin kai da sauƙi da rahusa duk abubuwa ne da suke jawo gafarar Allah mm. yanzu wasu suna nan sun wasa wato damar su ta cewa azumi ya zo mun san mutane suna buƙatuwa zuwa ga abubuwa musamman masu ɗan maiko-maiko da ɗan zaki-zaki mm. irin su madara irin su sukari irin su shinkafa su kayan shayi da sauran abubuwa da jama'a suke bukata to bari mu ninka farashin mm. mu ci zahama ta ramadana mm. to wannan ba daidai ba ne ya kamata a ce mutum ma ya sako da kayan mm. sai in ɗabi'a kayan ne suka tashi su a kan kansu to amma ai kaya ni a zatona suna tashi ne in suka yi karanci a lokacin da abu yayi yawa yayi yawa ai kowa ya kamata yi haka tunda misali kamfaninnukan da suke irin waɗannan abubuwan idan ramadana ya gabato su ma ai yin su suke yi da yawa hmm. domin sun san buƙatar yanzu wani baya amfani da wasu abubuwan amma yanzu zai yi kamar da wani mai gidan gona ke gaya mai ce yanzu ne suke samun ninkin ba ninkin na cinikin kwai da suke yi hmm. kaga a lokacin da abu yayi yawa lokacin ya kamata a ce kuma ya sauki ya yi yayi rahusa hmm. to amma me yasa abin yake cika kasuwa kuma kullun siya ake kuma amfani ake da shi amma baya sakowa to kaga akwai wani wanda ya suka dan matsa cewa bari su amfani da wannan dama su samu kuɗi mai yawa hmm. cewa su abin da suke bukata kenan to hmm. kaga wani ba wai zai ɗauki abu ya baka bane Sauki zai ma sai shi kuma ya samu rahama hmm. domin annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce Allah ya ji kan mutumin da in zai siya yake siya da sauki in zai siyar yake wa mutane da sauki. saboda haka kamata ya a ce idan ramadana ya gabato mu dinga jin sanarwa a rediyo daga 'yan kasuwa cewa komai an rage farashinsa daga kaza zuwa kaza ko mu dinga ji daga manyan-manyan su to cewa yanzu farashi ya canza na abubuwan da ake siyarwa an ɗan rage saboda daɗin zuwan ramadana mm. saboda haka abinda da kake siya ɗari biyu yanzu an rage naira ashirin in ka je yanzu zaka same shi ƙasa farashin duk an goge an canza wani saboda ramadana amma ramadana ya wuce za a iya komawa normal yadda aka saba to kaga akalla an nuna wa Allah cewa an masa godiya kuma an nuna cewa an ji daɗi da zuwan ramadana kuma an yi wani abu da ke nuna cewa an samu canji ko kaka a cikin rayuwar mu. Mm. to wannan shi masa to bari na yi tsada idan na yi tsada abin da nake siyawa ɗari uku ya koma ɗari uku da hamsin na tara hamsin hamsin din na watakila na samu miliyan hamsin to sai na ware miliyan biyu a ciki sai na sai kayan abinci sai na raba mutanen unguwarmu. kaga kenan na sakace mutane ta can na kuma dan ba su ta can eh. to wannan ba dabara ba ce gaskiya wata ran kai saukin ma ya fi ka ba mutane su siya da sauki domin siyan ya fi yawa akan abin da zaka bayar hmm. kuma sannan ma in ka takura wa wasu ka siya musu da tsada kuma ka zo ka ɗebi abin daga ciki ka kyautata wasu mm. ai duk dai ba ai yi dai mm. waɗanda suka amfana ma ba su ne kuma aka tatsa ba yau ba su aka tatsa ba mm. saboda haka wannan a ga cewa akwai rahama a ranka tunda kai ma rahama kake nema a ga sauki a ranka kai ma saukin kake nema a ga tausayi a ranka kai ma tausayin kake nema to wannan shine abin da Allah subhanahu wataala yake so ya gani daga gare mu ba mu takure can mu tsuke can mu buɗe can mu yi wayo mu dabara ba sannan akwai waɗanda yanzu yunƙurinsu da hankorinsu shine kawai su tafi umara hmm. ana nan ana ta faman samun bizan ma yunƙurinsu shine su tafi umara hmm. mutum ka kaga ya ware dala dubunnai banda kuɗin accommodation da sauransu an ware za a tafi umara kuma mai yiwa a cikin makotansa ba wanda ya ma aiki da abincin da zai ci na kwana uku a ramadana hmm. to wannan yana da kyau mutum ya je umara domin umara a cikin ramadana musamman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama asalin hadisin da yake zaburar da mu muke tafiya yin umara a ramadana mm. ai hadisi ne na wata mata da mijinta da ɗanta da ita suna da raƙuma guda biyu mm. sai ya zama mijin da ɗan sun hau raƙumi ɗaya sun tafi aikin haji ita kuma suka batta a gida da raƙumi guda ɗaya tana ban ruwa da shi tana kuma amfani da shi mm. da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya dawo daga haji sai ga wannan mata ita bata je haji ba sai ya tambaye ta cewa me yasa baki je haji ba sai ta ce ai raƙuman mu guda biyu ne mijina da ɗana sun hau ɗaya sun tafi shi sa ɗayan kuma wanda muke bar ruwa da shi ne kan mu tafi ya zama ba abin da za mu aiki shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce to ki umara a cikin watan Ramadana shin baki san cewa yin umara a cikin watan ramadana daidai take da aikin haji ba hmm. a wata ruwayan yin umara a cikin watan ramadana kamar an yi haji ne tare da ni to kaga wannan abu ne mai lada hmm. mutum ya je umara a cikin watan ramadana kamar da aka umarci wannan mata da bata samu damar yin haji tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba yace ta je ta yi umara a cikin ramadana kamar ta yi haji ne tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan falala ake bi ake ta cika awa amma ciro mai jin yunwa da taimakawa waɗanda suke marasa hali ai kaga shi ma babban aikin lada ne sosai kuma wanda ya wannan shi ma ya buɗe wa kansa wata kofar lada biyu in mutum zai iya haɗa biyun to ya haɗa biyun ma'ana ya taimakawa talakawa da makota waɗanda musamman ba su da hali da ‘yan uwa da dangi da sirkai da duk waɗanda suke kusa da shi ya musu alkhairi ya kyautata musu wannan yana daga cikin abin da zai yi a matakin farko kuma ya tafi umararsa hmm. kaga ya haɗa biyu amma in biyun ba za su haɗu ba to ni in ni ne to ina ga ƙarar mutum ya ba wa mutane abincin ya hmm. haƙura da zuwa umara. domin abin da abinci zai jawo wa mutane na alkhairi ya fi abin da umara kai kadai za ta ja maka hmm. domin wannan umara kai kadai za ta amfana shi ko ciyarwar zai amfane ka ya amfani wani hmm. sannan tafiya ka umara ba zai sa wani wasu ma sun mai da zuwa umaran kamar ya zama al'ada ko ya zama gasa ko ya zama riya na sai ka ji ana cewa wani ai bai je wannan shekara ina jin ya taba ƙasa. Eh ina wani ya banganka ba za a ko <laughs> ko ba za a ba wato ya zama kamar sai kuma ko bashi saboda ka a ce wannan shekarar bai je ba ya fada kwata ya fada kwata wasu masu ce hadda silaf <laughs> wato kwatar da ya fada mai silaf ce hmm. bayan ya fada kwata an sa silaf an rufe shi kaga ba magana fitowa kenan so sai mutum ya ga ko da rigima ne ko bashi ne sai ya ci ya tafi wannan umara domin kada abokansa su yi masa gorin bai je ba hmm. to kaga wannan ai ba maladan tunda dama aiki baya karbuwa sai da kyakkyawan niyya kuma sai ya dace da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka wannan aiki na ciyarwa musamman a cikin wannan watan mu wadata ƴan uwanmu da abin da za mu iya na kyautatawa yana daga cikin abin da zai ƙara mana ƙarfin imani kuma ya ƙara kawan mana da matsaloli masu yawa. Nisa hmm. za mu ga a cikin Alƙur'ani Allah Ta'ala yake ta zaburar da mu yake ta kwaɗaitar da mu yake ta nuna mana mahimmancin ciyarwa saboda shi ya san abin da ya tanada wa waɗanda suke ciyarwar ya san abin da ya tanada wa waɗanda suke alheri hmm. allazina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa alaniyatan falahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alaihim wala hum yahzanun hmm. waɗanda suke ciyar da dukiyoyinsu da daddare da rana a sirrance da kuma a fili wato wani abin a yi a ɓoye mm. kamar da hadisi ya zo wani mutum mai arziki ne sai ce ni ko yau zan yi kyauta amma ba zan bari kowa ya sani ba mm. sai ya ɗauki maƙudan kuɗi sai ya fita cikin duhun dare da ya je sai ba ɓarawo ɓarawo kamar barawo ne ya fito da daddare zai sata shi eh. kuma bai san barawo ba ne eh. tunda shi ya fito da niyyar kyauta da ya danka kuɗin sai suka faɗa hannun barawo hmm. sau da aka wayi gari barawo ya sanar cewa fa jiya an bashi kuɗi ko ba sata ya ba aka ta surutu ai jiya wani ya ba barawo kuɗi ga wannan mutum shi ya rasa wanda zai ba kuɗi sai barawo hmm. wannan makudan kuɗi kuma wallahi barawo nan ba sata ya ba bashi aka yi jiya hmm. aka ta surutu to shi ya san shi yayi kuma baya so jama'a su sani in ya fito yace shi ya ba barawon nan kaga ya tona asirin abin da yake so ya ɓoye. Hmm. sau da haka sai ya shiru yace Allah kaga abin da yi niyya kuma kaga inda dukiyar nan ta fada hmm. a ce amma gobe zan sake yin wata hmm. ya sake dan koma kudan kuɗi ya sake fadda kama ya shiga duhun dare yana zuwa sai ya bawa wata mata ashe ita kuma karuwa ce. saboda aka shi ma aka wayi gari ana ta surutu ai je wani ya ba karuwa kuɗi waye waye aka ta surutu to shi ya san shi yayi mm. yace to Allah kuma ga abin da ya faru na biyu kuma kuɗin ma ya faɗa hannun kuma wannan mata mm. shike ne yace zan saki ya sake dumbutso dukiya mai yawa ya sake ɓadda kama ya bi duhun dare da kuma ya je sai ya bawa mai arziki kuma uwansa ya eh, mai kuɗi mm. saboda haka nan ma hankalinsa ya tashi to da ya kwanta bacci sai ya mafarki ake gaya masa a mafarki Allah ya karɓi wannan abubuwan da ya guda uku. Hmm. Na farko wannan barawo wannan kuɗi sun gyara shi, hmm. wannan kuɗi sun zama dalilin shiryuwarsa. Yanzu haka wannan barawo yana can ya kama sana'a ya amfani da wannan a matsayin jari hmm. ya daina yin sata. Sannan na biyu wannan mata dama musifa ce da bala'i da talauci ya sa ta shiga karuwanci hmm. ba ta wannan kuɗi yanzu ya sa ta shiryu ta kama sana'a da wannan kuɗi hmm. shi kuma wannan mai kuɗi marowaci ne shi baya alheri hmm. to amma ba shi wannan kuɗi yanzu ya canza tunaninsa ya ga ashe za a iya samun mutum wanda zai iya ɗaukan maƙudan kuɗi irin wannan ya ba wani to tun da ana yi kuma gashi shi ma an masa to an buɗe masa ƙofa shi ma ya je ci gaba da yi to kaga wannan kyakkyawan niyya ce ta sa Allah ya juya waɗannan mutane kaga anan sadaka ce da ƙari mm. domin abin da zai zama dalilin wani ya shiryu ai ba karamin babban abu ba ne kaga mutum uku sun shiryu da sadakarsa mm. bayan sun amfana sadakar kuma sadakar ta zama dalilin canzawar halayensu daga munana wancan daga sata zuwa mai sana'a mm. wancan daga karuwanci zuwa mai sana'a wancan daga marowaci zuwa ga mai kyauta hmm. Allah ya juya dukiyarsa ta yi wannan amfanin to kaga wannan shine kyakkyawan niyya wajen yin sadaka kowa ka bawa domin wasu kan zo da niyyar ƙarya hmm. wani za ga ya tashi a masallaci ya nuna kati yana kuka hmm. wani ya ce wallahi asibiti yanzu yanzu nan in ba a kawo kuɗi ba za a yi kaza kuma ƙarya yake to kuma akwai masu gaskiya akwai masu ƙarya akwai wanda tabbas larura ce ta sa ya tashi yake neman taimako akwai kuma wanda makarici ne karya yake ya mai da wannan abin ya zama sana'a hmm. wanda su ake kira professional beggars wato su sun kware a harkan dabaru da wayo da za su yi su karɓi kuɗin mutum hmm. to wannan yana cikin abin da muke kira ga waɗanda ba su da shi da su ma su san Allah ne ya jarabce su da rashi kuma ko kaka suka samu su yi godiya kuma su ma su tashi su nema don su bayar wata rana ba wai su jira sai an ba su ba. Mm. To Allah ya saka da alkhairi. A madadin sashen addinin musulunci na